Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna zanen zabuwa. Kashi na talatin da takwas. Wani abu ya ji yana sa game da ita ya kasa tantance tausayinta ne ko kuma soyayyarta. Amin na gode. Abin da ya zo lokaci da shi ya sa mutane da dama ba su sani ba. Kasa magana ta yi. ba kuma ta dago ta kalle shi ba kirjinta ne yake mata zafi ba za ta iya furta mishi komai ba mafida zaki aure ni duk da na yi aure ya faɗa cikin sassanyen muryarsa kirjinta ne ta ji ya buga da tambayar da ya mata ko kaɗan ba ta yi tunanin zai mata ita ba sai kasa sai ta kasa cewa komai shiru wajen ya kuma yi ba ta amsa shi ba shi kuma yana jiran amsar ta hakan ya saka shi ya sake cewa ki amsa mini kanta a ƙasa ta ce ka manta abin da na ce maka tun a wancan lokacin girgiza kai ya ce ban manta ba so nake na sake ji to har yanzu ina kan bakana sai dai idan kai inda ba da ra'ayin hakan ba zan zo wajen ki da maganar ba shiru ta kuma yi zuciyarta ta rabu gida biyu wani bangaren yana farin ciki wani bangaren kuma ya cike da damuwa kishin auren da ya yi Mu fi da, kin sani, kin sani, ba mai kuɗi ba ne, haka iyayena ba masu ƙarfi ba ne. kar kar auren ki ya sa kar ki aure ne ki ga canji na abubuwa da dama hakan ya sa ki taso da su kice za ki raina ni domin kin san yadda nake za ki iya aure na a yadda nake ko ba za ki iya ba ki faɗi gaskiya kar ki boye abin da yake zuciyarki kanta a ƙasa har ya gama magana tana jin me yace kafin ta ce sha Allah ta wannan fannin ba da matsala kenan kin amince da zaki aure ni din kai ta raga mishi alamun i e. murmushi ya mai kyau murmushi yayi mai kyau sannan ya ce to alhamdulillah mun yi magana da abu ya ce ba za a ɗauki lokaci ba nan da wasu kwanaki kadan yake so a yi komai a gama ɗagon kai ta kalli ta ce yau kwana nawa da auren naka hudu ya ba ta amsa a takaice da mamaki ta ce amma kuma za ka yi wani auren nan kusa ya san dama dole za ta yi mamaki hakan ya saka shi ya ce zanen kaddara ta kenan mu fida ba dan bana son matata ba ko kadan banda bana son matata ba ba haka bane shiru ta yi amma tana tunanin shi ko meye dalilin ƙara auren daga kwana hudu da aure kamar yaki ina jannat ya ji tambayar a hankali jannat tana gida ni ko dan Allah me yasa aka fasa auren ta da yaya Musin yana can ya shiga damuwa kullum ba shi da lafiya saboda rashin ta wallahi yana son ta yana son ta sosai domin fa har a asibiti ya kwanta ji yake kamar tana soka mashi kibiyoyi a zuciyarsa da kuma ganga cikinsa jin wannan maganganun da take yi saboda da ya san yadda da ta san yadda yake ji jin wani yana son jannat ba shi ba da ba za ta iya faɗin wannan magana a gaban shi ba ɗago idanuwan tsaye wanda har sun canja kala ya ce ya ce ban sani ba ban san me sa aka fasa ba domin lokacin ba da lafiya kuma zancen yana son ta duka ya kare tun da yanzu matar wani ce daga kai ta ce haka ne shi yasa hausa suke cewa matar mutum kabarinsa shiru ne ya sake biyu ba, kafin ta sake cewa wata rana zan je gidan nata mu gaisa kallon ta yayi kafin ya ce zaki je gidan da zaki je gidan da za a kai ki kenan tun kafin biki da mamaki ta kalli ta ce ban gane ba gidan jannat din shine inda za a kai ni gidan jannat din shine inda za a kai ni daga mata kai yi alamin e sannan ya ce za ki yi mamaki in na ce miki jannat ce matar da na aura ko wata irin zabura ta yi kamar za ta miƙe tsaye tana kallon sa ido a waje ta ce zan yi mamaki sosai ma kuwa dan na san kanwarka ce babu aure tsakaninku murmushi ya kaɗan yana jin ɗaci a ransa ya dan shafa sajan fuskarsa ya ce jannat kanwata ce amma ba muharrama ta bace ba zancen da nake miki yanzu jannat ita ce matata ita ce kuma wacce zaki je gidanta a matsayin amaryar da aka yi mata jikinta ne ya fara wani irin rawa saboda tashin hankali da kuma mamaki tana kallon sa hawayen da suka kafiya idanta suka sake dawowa babu bata lokaci suka fara sakowa daga idanta mai imran zai yi da ita bayan yana da jannat ta san ba wai ta fi ta kyau bane amma tasirin soyayyar da yake mata a bayyane take kana kallon fuskar sa in dai jannat tana kusa zaka san jannat a zuciyarsa take ganin tana kuka sai mamaki ya kama shi yace dan na ce miki jannat ce mata ta kike kuka yayanki kike tayawa kishi ko menene kai ta girgiza alamun a cikin muryar kuka ta ce kaina nake tausayawa tun yanzu a lokacin baya na sa hasashen jannat ba kanwarka ba ce ta jini domin in dai tana kusa da kai aka kalli idan ka ita ake gani a ciki so biyu na taba ganin ku tare amma a lokacin na ga abubuwa da dama da na jima ina tunani amma in na tuna kanwa take a wajen ka sai na share na san samun matsuguni a zuciyarka abu ne mai wahala domin jannat ce a kowane bangare shi yasa nake jin tausayin kaina numfashi ya sauke yana kallon ya kuma san duk abin da ta ce hakan yake ba ƙarya ta yi ba amma sai ya murmushi ina tuna abin da abu ce masa a kanta ita kowa da matsayinsa jannar da ke gani raino ta ce tun tana karama har ta girma zan iya ce miki yadda na san damuwar jannat mahaifiyarta ba ta sani ba inda zan zauna mujima muna yi da jannat ba sa yi da mamanta akwai shakuwa mai karfi tsakanin mu ki kwantar da hankalinki wannan ba abin da zai saka ki kuka ba ne kowa da matsayinsa a wajena hawaye ta share sannan ta murmushi ta ce na san ai matsayin nawa ne bai taka karaya karya ba shine abin da ya sanya nake zubar da hawaye karki ce haka mafida inda ba ki da matsayi a ganin ki me zai sa me zai saka ni na yi miki magana a wuri yanzu ke kanki kin yi mamaki ai da na ce miki kwana hudu kacal da aure na karki sakawa zuciyarki haka ki yadda da kanki kuma ki yarda da kanki kuma ki yarda da ni inda ba na son ki ba zaki sake gani na anan ba amma maganar gaskiya ni kaina ba a san raina magana aure yanzu ta tashi ba mahaifin jannat shine ya bani umarnin yin hakan yanzu abba mahaifi na ɗauke shi duk abin da ya ce min ni na wace kaya ne domin ba na tsallake maganarsa ba kuma na fata na tsallake koda nan gaba ya faɗa mata cikin taushin murya don ya kwantar mata da hankali dan ya san zafin so kamar saukar kankara wacce ta cure waje daya babu ɗugon ruwa haka ta saukar kalmar inda ba na son ki da yace cikin zuciyarta bata san lokacin da ta fara dariya ba ga hawaya idan ta ga kuma dariyar da take dan kalmar ta zo mata a bazata ganin yanayin da ta shiga ya bashi dariya shi ma sai kuma ta ji kunya ta boye fuskar da tana ci gaba da dariyar farin ciki idan da ta share bayan ta gama dariya ta kalle shi da murmushi ta ce na gode da matsayin da aka bani ni ma duk da na san ban kama kafar jannat ba girgiza kai kawai bai ce komai ba ta kuma cewa ya kuke da jannat din to zai mata magana aka bude kofar fana aka shigo da sallama da ido mafi suka yi da dadi ganin tana murmushi ya saka dadi ya ji dadi sosai har ya kasa boyewa ya ce oh yau Allah na gode mafi da wannan murmushi haka sai kuwa ta fashe da dariya ta mike ta isa gare ta ce san da dawowa dadi yau wasanninki ya faɗa yana kallon imran imran ne zami da kan kujerar da ya sa har kasa ya ce barka da yamma sai kuwa dadi ya faɗaɗa fara'arsa don ko ba a faɗa masa ba ya san shi ne imran ɗin duba da yadda take ta dariya ka imran ko ka zauna mana dadi ya faɗa yana karasowa ciki ya zauna akan kujera mai mutum ɗaya kin koma a saman yayi ya zauna akan kafet mafida ta kalli dadi ta ce dadi a ina ka san shi kallon ta ya farin cikin da na gani a fuskar uwata ya nuna min cewa ya nuna min cewa shine Imran sai kuwa ta sake wani murmushin tana boye fuskar ta shi ma ya dariya ya ce to dan to dan aramun sirkin nama na mu gaisa bude fuskar ta tace to dadi amma fa karka dade waro ido ya ce ni na isa na dade ba ni mintuna kaɗan kawai da to ta amsa ya mi ta miƙe ta fita daga falon cike da walwala murmushi dadi ya yi bita da kallo har ta fice kafin ya dara kallon sa ga imran ya ce imran ya iyali imran ya amsa da lafiya lau to masha allah kamar yadda muka yi da abanka ya ce za ka zo sai ga shi ka zo din na ji daɗi sosai na ji sosai ma kuwa hankali na kwanta da kai ina kuma goyon bayan aurenka da mafida imran ya ce ina godiya dadi murmushi ya kuma yi ya ce yaushe za ka koma wajen aikin naku sai zuwa talata nake sa ran komawa saboda munda zan koma asibiti to babu damuwa Allah kai ma yanzu an sanar dan kowa na kamfanin naku kai ne manaja na kamfani ita kuma mufida tana karkashin ka ba zai yiwu zaka aure ta a ce a gida kai ne shugaba a waje kuma ita ce ba ai da inda miji yake shine gaba dan haka kai ne manaja yanzu ita kuma ita ce mataimakiyar ka. Murmushi Imran ya ce na gode daji Allah ya kara girma. Ya amsa da amin kafin ya kuma cewa tunda komai ya yi daidai kai da ita kun fahimci juna bana so a ɗauki lokaci mai tsayi. Gwara a yi komai a gama kai ma hankalin ka ya fi kwanciya in ka haɗa matan naka waje guda. Abanka ya ce bai so a ɗauki lokaci duk da abin ya yi kusa sosai duba da baka jima da aure ba. Imran ne ce haka ne daji mun yi magana da abu ya ce hakan za a yi shi ma. ba da ja akan duk abin da abu ya ce ko da bai min daɗi ba insha Allah da na kammala komai daga bangare na zan sanar da abban sai a yi maganar saka lokaci me za ka kammala Imran akwai gida wanda na da zan ba ku ku zauna da iyalanka ga baki ɗaya sana akwai kuɗin da na ware zan zan baka ka yi dimar biki don kaga ka jima baka nan ga rashin lafiya girgiza kai Imran ya ce ka yi hakuri dadi ba na ƙi karɓar tayinka ba ne amma na fi so komai na yi shi da kaina da kuma gumina zan fi ganin zan fi ganin ta in na san komai da kaina nake yi akwai gida da nake yanzu a ciki duka za su zauna in kuma Allah ya hore min kafin lokacin sai a canza wanda ya fi shi ka yi hakuri dadi ba wai na ƙi karɓa ba ne na fi so na yi komai daga aljihuna shiru dadi yayi yana kallon sa da mamaki kafin ya ce in ma wani abun kake tunani zai biyo baya game da hakan ka kwantar da hankalinka wallahi maganan nan babu wanda zai santa daga ni sai kai sai Allah ba wai dan zaka aure yata zan baka ba sai dan kallon da nake maka matsayin Musin Imran da sake cewa na sani dadi na kuma amince da abin da kace amma kamar yadda nace tun farko na fi so na yi da kaina insha Allah kuma ba za a ɗauki lokaci ba zan gama komai murmushi daji ya yana jin ninkin son auren mu jin tana sake ninkin san aura masa mafida na karuwa a ransa to shi ke na yi na yadda amma nan gaba in na tashi ba zan yi shawara da kai ba murmushi imran ya ce na gode allah ya kara lafiya ya amsa mashi da amin kafin ya ce ina mai baka hakuri akan abin da ya faru imran wallahi ban san duk abin da yake faruwa ba sai da abin ka ya zo min da maganar nake ji Mohsin ya yi laifi babba wanda yake bukatar hukunci mai tsanani kuma na fasa a aura masa kanwarka da aka yi shi ne daidai har zuciya ta ban ji haushin hakan ba sai ma farin ciki da na gwara a tsawatar masa sabi da gaba ka yi hakuri imran na san ya cutar da kai tun da gashi ta silarsa ka samu matsalar ido insha Allah kuma zan ɗauki mataki daidai da abin da ya aikata imran ya ce babu komai dadi ni komai ya wuce a wajena Dadi ya ji daɗin haka ya sake yi mishi godiya kafin ya ce ina so na shaida maka. Ni mahaifin mu da na baka ita matsayin mata lokaci kawai za mu jira sai ka mallake ta. Imran ne kasa da kansa ya ce na gode sosai dadi na yi maka alƙawarin insha Allah ba zan baka kunya ba wajen rike ta hannu biyu. Dadi ya murmushin farin ciki ya ce ni ma na gode Imran. In ka koma gida ka gaida mutanen gidan ya faɗa yana miƙewa suka yi sallama ya fita daga falon. ba jimawa mafida ta dawo daga ta shigo falon ta ganshi a zaune yana murmushi ta kalle shi ita ma da murmushi ta ce dadi ya ce maka na ga kana murmushi kallon ce ta cikin gilasin ya ce cewa ya bani ke ya fada don ya saka ta farin ciki amma ba don ya kai zuciyarsa ba murmushi ta yi ta saka tafukan hannayen da ta ɓoye fuskarta tana ji kamar ita ma ta tashi ce rawa Murmushi ya sake ya ce dadi ya bani matsayin manaja a kamfanin ki. A taya ni godiya duk da da dai kwaci aka yi miki. Sai a lokacin ta bude fuskar ta ce dama naka ne. Ai ba ba na bane ni aro aka bani. To ni kam zan wuce yanzu yamma ta yi sosai. Ya faɗa yana miƙewa tsaye. Ita ma miƙewa tsaye ce ta kalla abin da ta ajiye mai ta ce ko babu komai zan ji daɗi a ce ka sha ko da ruwan mu ne. kallon ta ya kalli tebul ɗin ya saka hannu ya ɗauki robar ruwa guda ɗaya ya ce to a yi min afuwa na ɗauka zan kuma sha murmushi ce ta ce to an yi maka shi ma murmushi ne kafin ya ce zan tafi yaushe za ka dawo a har sai kin gaji daga gani na ma a cikin gidan nan kin manta an bani ke ya faɗa cike da sigar zolaya duk ya kwantar mata da hankali sai ko ta sake kulle fuskar ta shi kuma ya dariya ce tunda kunya kike ji ni dai na tafi ya faɗa yana yin hanyar fita ganin hakan ya saka ta biyo shi har bakin gate ta fito ta ga yana duba-duba ta ce baka zo da mota ba ne ɗaga mata kai alamun i eh. to bar na rako mota sai na sauke ka ta fada tana niyyar koma ciki da sauri ya ce a'a ki bar shi zan tafi ba sai kin kai ni ba ta jiyo ta kalle ta ce to bar na ɗauko maka ki ɗin ka je da mota nan ma dakatar da ita daidai lokacin mai nafiyar ya tsaya a wajen ya ce karki wahalar da kanki ni zan ni zan kai kaina kafin ta ce wani abun ma ya shiga ba inda ta iya dole ta daga mishi hannu ya tafi yawan masu sauraro a zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah